وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم 30 باكلا 20 دولة أبو amma duk dai ga watan tara takwas ne watan sha'ban daga hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya kenan da dari hudu da talatin da biyar allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin ma'anar ubudiyya ko amma mun tafi da nisa za a tashi fa iku eh na'am baiti da nisa kenan ka ce kai ko a kabari ka sai an gama in an gama inda baka manta ba shi kenan in allah sa ka manta shi kenan a wannan karan ne wani mana du'a'i muka ba shi kyauta ko aka ba shi kyauta mujalla to ya sake mai ya sake du'a'insa eh eh ba ta jabu ce ba in Allah da zan zan ɗauko maka da, har na ɗauko mujallar na ajiye zan ɗauko maka ita kowa na gani ido na ganin ido eh ya yi an mamaye shi ya sake kawo ta kasan ba jabu a ciki to to wannan du'a ita ce ake fassarawa wanda ya dace kowanne musulmi ya iya yinta da so samu ne mutu ya samu yinta da ikhlasi fa ha'ula'i abidu ta'ah wa'annan wanda suka ba da kansu dinnan su ne bayan masu bauta bayan masu ainihin bauta almudafuna ilaihi wanda ake jingina su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala subhanahu fi qawlihi inna ibadi laysa bayina laysa laka sultanun baka da iko akan su ba inda shaidan zai bi gare su wanda yake da irin wannan kuduri wa وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا bayan mai rahama su ne wanda ya jin gidansu bayan mai rahama su ne inda yamshuna a halal arzai hauna halal suna tafiya da nitsuwa akan kan ƙasa wa man adahum abidul kahari war wannan su ne ke babban bayan Allah wa'inda ba wa'innan ba to bayi ne wanda Allah ya mallake su da ƙarfi Allah ya mallake su da halittawa fa'idafatuhum ilaihi jingina su zuwa gare shi ka idafati sa'iril bait ko buyoti kaman jingina sauran ɗakuna ne ila mulkihi zuwa ga mulkin Allah duk ɗaki ko duk gida ba na Allah ne ba wa idafatu ula'ika jingina wa'incan ko bayan Allah ibadun rahmani ibadi da ice ka idafatil baitul harami ilaihi kama a ce baitullahi baitullahi haram ai duk ɗakuna na Allah da amma ka'aba daban ce ko dukkan bayi na Allah ne amma wa'annan bayin na daban ne wa'annan bayin daban suke na musamman ne wa idafatu na katillahi jingina taguwar Allah ilaihi zuwa ga Allah wa darihi ko jingina ko gidan darihi allati hiyar janna da aka ce gidan Allah wanda ke na aljanna ilaihi jingina ne na musamman وإضافة عبودية رسوله صلى الله عليه وسلم إليه جنج نبوت تاوى نام منظم الله صلى الله عليه وسلم قال جنجي نوانينا مسمى بقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله قدوه بني كو عبد الله ne amma abdullahi manzon Allah na daban ne Wa annahu ainihi عينه lamma kama abdullah lokacin da bawan Allah ya tashi ya uhu zuwa ƙarshe to nan dai abin da yake so ya nuna mana wannan danganawa ya bambanta akwai danganawan halittawa da mallaka akwai danganawan halittawa da mallaka da kuma wannan ta musamman ta zaɓi ne na Allah ayoyi biyu eh to ai wannan bangare ne wannan shine mahallu shahidi ba idafatul ubudiyatu rasulihi ba to kaga ina yake ba na abin da muke nema wancan kawai ai sauran duka ƙarin bayani ne riba kafa ce can gaje kai wa fi tahqiqi haka wajen tabbatar da ta tahqiqi bi ma'ana qawlihi ma'anan fadin sa inni abdul inni abduka ku a cikin du'a'i wajen ina Allah rahma ce inni abdu kabbunu abdika ku kabbunu amatika Allahumma inni abduka ko to kaga ibn abdika wannan da yake Allahumma inni abduka kaga ai kamar ina magana da Allah ne kamar yace Allah zai kalle shi ni bawanka ne da zai iya an ta'budallaha ka annaka tarahu ko ka bauta wa Allah tamkar kana ganin sa to shine wannan zaka bace Allahumma inni abduka right inni abduka ka ka to in zaka iya wannan to sai dai idan ba zaka yi ba kai ka faɗi ka cewa fa innahu yaraka Allahumma inni abduka iltizamun ubudiyatihi wannan shan alwashin bautan Allah ne min daga kankanta ubudiyatihi bautata masa na kankanta wal khudu da ba da kai wal inaba wamtithali amri sayyidihi da zartar da harkar mai gidan shi wastinabi nahayihi wa dawamil iftiqari ilaihi da dawwamar da bukata zuwa gare shi ba shi ba har ta iyayensa fai ai ibnu abdika ibnu amatika daga nan har adamu bayanka ne wallaja'u ilaihi da fakewa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wal isti'anati bihi da neman taimakon sa wa tawakkuli alaihi wa iyadul abdi bihi da katanguwan bawa da Allah na wali ya zuhu bihi da boyewa ga Allah wa Allah ya ta'allaka kalbuhu ya zan zuciyarsa kada ta rataya bi gairihi mahabbatan wa khawfan wa raja'a kada zuciyar mutum ta rataya ga waninsa wajen so ko tsoro ko sarai wa fihi anan aidan anni abdun min jami'il wujuhi Allahumma inni ku inni abdun min jami'il wujuhi kama ce ni bawa ne ta ko ana ba ni da kowa ba ni da komai sagiran wa kabiran karami ne ko babba ta ko ina hayyan wa mayyitan ina raye ina mace bawan kanaki muti'an wa afiyan na mai ta'a ko na saba abduka mu'afan wa mubtala na da lafiya ko na cikin jarrabawa rashin lafiya bin ruhi wal kalbi a ruhi ni bawon ka ne a zuciya wal lisani wal jawarai a wannan shi ake ce masa ba da kai shine sallamawa wa fihi aidan eh? ها مبتلى القلب إنا كسمش ومبتلى كوي عاصيا معافا ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح وفيه أنا أيضا أن مالي ونفسي ملك لك dokiya na da raina mulki ne gare ka komai na wana ka ne ya Allah fa'in ga wannan inda da gaske mutum yake fa'innal abda wa ma yamliku sayyidihi ko ba haka ba bawa da abin da ya mallaka na mai gidan shi ne komai na shi ne wa fihi aidan أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة كاين كاين إما أغريني بكل ما أنا فيه دو أبن دنكي شكرا من نعمة نعمة فذلك كله من إنعامك wannan dukansa ni'imtarwarka ne ala abdika kan bawanka ya Allah wa fihi ahadithin dai wannan hadisin wannan du'a'i na annabi aidan anni la atasarrafu fi ma khawwaltani min mali wa nafsi illa bi amrika kama la yatasarrafu al-abdu illa bi idni sayyidihi a cikin wannan hadisi ne dinnan inni la atasarrafu fi ma khawwaltani ban gudanarwa cikin abubuwan da ka bani ban kashewa ban bayarwa rakawalta ne min mali na dukiya na wa nafsi da raina illa bi amurka sai da umarninka kama la ya tasarrafu al'abdu kamar yadda bawa baya komai illa bi idni sayyidihi وأني لا أملك لنفسي ضرا Na amliku darran li ban iya tare cutuwa wa kaina wala naf'an ban iya janyo wa kaina alheri wala mautan ban iya tare wa kaina mutuwa wala hayatan wala nashura kaga mutum a wannan a ce ya yadda da abin da ya faɗi a duniya ba abin da zai dame shi hankalinsa kwance yake wai don an haɗu za a ga bayansa lai ba yawa fa'in sahalahu shuhudu zalika ta in ganin wannan ya inganta gare shi faƙada ƙala inni abduka hakikatan daga ina harkan take daga allahumma abdu abduka ku inda aka ce in har mutum ya iya ganin wannan wa fita haƙiƙi ma'ana kaulihi kun gan shi In inni abduka idan ya cewa yana abu ya kamata duk an masu alaba wannan wannan gudanar za ga su idan mutum ya tabbatar da wannan da gaske to mutum ya zama bawan gaske bawan ne da gaske inni abduka ka ce in allahumma inni abduka gaskiya ne ko a baki ne kafiran zai zamo da baki ne ka kace allahumma inni abduka kana faɗi isa ai za ka ga du'a'in baya aiki amma inda a ce za yi wannan in saha lahu idan abin da yake faɗi gaskiya ne shuhu da zalika ya ga wannan ya halarci wannan kola inni abduka haƙiƙa to wannan ya ce ni bawanka ne da gaske sun maƙala daga can bayan ce Allahumma ne abduka ku wa bunu abdika wa bunu amatika siyati biyadik sun maƙala siyati biyadik maɗiga na hannunka ai antal sarrifu kai ne mai juyarwa kai ke gudanarwa fiya sai yadda kai da ni rayuwata da mutuwata na gare ka tusarrifuni kaifa tasha kana tafiyar da ni yadda kake so lastu anal mutasarrifu fi nafsi ba ni nake tasarrufi a raina ba wa kaifa yakunu lahu fi nafsihi tasarrufun fakai wa kaifa yakunu tasarrufun lahu ya ta ina tasarrufi zai zamo gare shi fi nafsihi ta ina mutum zai juya kansa sai yadda Allah yi da kai min nafsihi at-tasarrufu bi yadi rabbih tasarrufi na hannun ubangijinsa wa sayyidihi wa nasiyatuhu Maɗigarsa biyadihi na hannansa shi ke juya shi inda yake so wa qalbuhu baina isbi'aini min asabi'ir rahman zuciyarsa na tsakanin yatsuna guda biyu daga cikin yatsun mai rahama wa mautuhu wa hayatuhu haka mutuwarsa da rayuwarsa na hannun Allah wa sa'adatuhu rabonsa wa shaqawatuhu da rashin rabonsa na hannun Allah وعافيته وبلاؤه على lafiyarsa da jarrabawa da ya shiga cikinta tana hannun Allah kulluhu ilaihi subhanahu laisa ilal abdi ba zuwa gabawa bane ba min hushayun laisa ilal abdi min hushay babu wani abu ainihin zuwa gabawa daga gare shi bal huwa fi qabdati sayyidihi yana damkan yana damkin mai gidansa yana hannun ubangijinsa adda afu min muluki ainihin za ce bal huwa fi qabdati sayyidihi adda afu min muluki da'ifin haqirin nasiyatihi biyadi sultanin qahirin malikin lahu تحت تصرفه وقاري بل الأمر فوق ذلك bal shi shi dinnan fi qabdati sayyidihi yana cikin damkin mai gidansa Allah adafu ya fi rauni min mamlukin daga raunin mabararre da'if haƙir nasiyati biyar da sultanihi wanda matsigansa na hannun mai gidan shi kahirin malikin lahu kahirin lahu malikin lahu ta ta tasarrufihi yana karkashin gudanarwansa ta hata tasarrufihi wa qahrihi balil amru fawqa zalika kai abun ma ya wuce wannan to nan mutum ya dinga kallon haka shine ya tabbatar da nasiyatihi ko nasiyati me biyadika biyadika idan mutum ya tabbatar da wannan ya sallama wannan Shi ne ainihin ya tabbatar da duka wa mata shahid abdu a duk lokacin da bawa ya tabbatar da wannan ya taho wa nawasil ibadi kulliha bi yadillahi wahdahu cewar lalle madigarsa madigan bayi madiga bata da jami'i kullaha bi yadillahi duk suna hannun Allah wahadahu yusarrifuhu ke gudanar da su kaifa sha lam yakhifhum ba'da zalika mutum ba zai ji tsoron bai ba ba abun mutum zai baka sai abin Allah ta'ala ya kaddaro maka walam yarjuhum mutum bai sa rai daga gare su walam yarjuhum walam yanzilhum manzilatal na. mutum ba zai saukar da bayi masaukin masu mulki ba mamallaka ba Allah shine mamallaki bal manzilatu abidin makahurina marbubina zai aje kowa matsayin bawa bayi rinjayayyu waɗanda ake tarbiyyarsu al-mutasarrifu fihim siwaku المتصرف فيهم سواهم mai gudanarwa ba su ne ba almutasarrifu fihim mai masu tafiyarwa a cikinsu ba su ne ba ma'ana nasara da rashin nasara ba daga gare su ke ba yana zuwa daga wurin wani ne Ciyo da warkewa ina zuwa daga wurin wani ne wurin Allah ba cikinsu ne ike ba ma'ana ba mu muke ba da lafiya wa junanmu ba ba mu ke gina junanmu ba ba mu ke ba da nasara wa junanmu ba ba mu ke talatar da junanmu ba ba mu muke daga mulki wa junanmu ba ba mu muke tsayata junanmu ba mai mulkinmu mai daga mu mai kaskanta mu mai ba mu duka ina Allah ne yi wanda ke ba mu yana buba baya cikin mu daga waje ki shine al-mutasarrifu fihim siwahum lam yakun fihim to kaga daga inda mutum ya yarda haka ya gamsu da haka ai ina jin ya huta ma da hankalinsa ya kwanta bai ce wani ya yi min magani ta ina zai maka magani ashe mulki na hannun shi har zai iya maka magani ashe kenan akwai wani abu da ya fi karfin Allah wane mutum lamarin Allah ya haura haka in kaga ka ci nasara Allah dai idan ka ga ka samu nasara ba Allah ne kuma daga gare ka duk abin da ka samu kanka a ciki ka tabbatar Allah ne iya maka wani ba kuma kai ka janyo in ka ɗauki asbabu ɗin nasara Allah zai baka nasara idan ko ka ɗauki asbabu wani nasara wallahi ba za ka ga da kyau ba al'amura na hannun Allah kada mutum ya mutu a kahiri ya mutu a mushirki yana ga wane jamin kaza wance ta jamin kaza ba mai ɗorawa wani abu sai Allah in Allah ya ce za a yi malam za a yi idan Allah ce ba za a yi ba wallahi ba za a yi ba wal mudabbiru lahum ghayruhu mai tafiyar mus mai gare su wani su ne ba Allah bane ba ai subhanallahi ba cikin su bane ba mudabbir mai dabiri iya karatu ko rashin iya karatu shi ma dabiri ne in ga ga iya karatu Allah ne sanya maka da asbabun da ka dauka in ga ga baka iya ba lamari ne daga gare ka kila da abun da ka janyo wannan abubuwa haka suke ta iya wal mudabbiru lahum ghayruhum faman shahida nafsahu bi hadha al mashhad wanda duk iwa kansa shaida da wannan shaidan bi hadal mashar. sara me eh? faƙahuhu ko oh, fakaduhu. sara fakaruhu ko oh, muna musai ce sara fakaduhu da dalu akwai mai dalu na ce akwai mai dalu tambaya ne yayi. haushiyar shi yana magana can wani ya wuce zafara akwai mai riwaya faƙaduhu shi ake magana ai ba za ka zama mai littafi duka ba to akwai faƙaduhu amma wannan faƙarhu zai fi tun da ka gani misalin za ka je faman shahida nafsahu bi hadal mashhad ko sara faƙaruhu وضرورته إلى ربه وصفا لازما له kai kana ce so ka ce ni ma faƙar hunne za a iya samu da ya cikin kofi kofin na? ai in an ce wai a duba sai ka kura mutum ido ne kun ka duba littafin ka littafin ka ka duba ne ya karuta na ka ne kake kallo a yanzu haka ko wanda bai ga wurin na ba sai ta wani ai kwan an ce kowa ya duba faƙarfu sai ya duba faƙarfu ya zuwa min ido ni ba ni ne faƙarfun ba ni ta yin gani tsara faƙarfu bukatansa da lalurarsa ta koma ila rabbihi ko kuma a'a za ka ce karatun ka ɗauke shi da hausa faman shahida nafsahu bi hadal mashhad sara ainihin sara wa daruratuhu wasfan laziman lahu ila rabbihi bukatansa ta kasance da lalurarsa wata sifface ce leƙaƙƙiya zuwa ga ubangijinsa ma'ana shi kawai da Allah ya dogara daga Allah ne zuwa ga Allah Allah ya kama wa mata shahidan nasu kadhalika duk lokacin da mutane suka yi shaida haka lam yaftakir ilaihim wa lam yu'alliq amalahu wa raja'ahu bihi wa mata shahidan nasu duk lokacin da mutane suka yi shaida kadhalika haka lam yaftakir ilaihim bai da bukata zuwa ga mutane baya nema baya kwallafa ransa ga dan adam wa lam yu'alliq amalahu bai rataya burinsa wa raja'ahu bihim fasdaqama tauhiduhu kaga nan ya zama tauhidinsa ya tsaya idan mutum bai kai haka ba Allah hakika tauhidinsa na rawa na girgiza har kana tsoron wani har kana sa rai daga wani har ka na tsira ko na samu daga wani ba idan imanin ka na kasashe ne kila ma babu gaba daya tunda shakkan Allah ne Allah nan azimmatul asha'i jami'a halahu wahdahu wa tawakkuluhu wa ubudiyyatahu doga fattaka ma tauhidahu ko wa tawakkulahu da dogaran sa wa ubudiyyatahu da bautan shi ولهذا قال هود لقومه wannan ya yasa annabi hudu alaihi salatu wassalam ya ce wa mutanansa إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إني توكلت على الله ني أنا دوغرق الله إن صاموا شيني إن رفع شيني in na samu lafiya shi ya ban in na rasa lafiya daga gare shi ne wani abu na yi masa saboda haka na in na ce nasara shi ya dube ni da ita ala wa rabbukum ma min dabba ba wani dabba mai yawo a duniyan nan mai dip dip dip dip a wannan duniya illa aka akhirun na nasiyatiha face yana rike da madiganta to kaga can din da mutum ce Allahumma inni Allahumma inni Allahumma inni abduka bunu abdika bunu amatika nasiyati biyadi kaga mutum ya tabbatar da wannan wannan aya ce ai dama hadisi na fassara aya don haka wannan du'ai du'a'i ne wanda yake cancantacce na Aisha shi da kuka aisha da ta farfarar zuciya aisha radiyallahu anha tana cewa na lokacin da Allah ke karban ina. a duk lokacin da na tsaya na roƙi Allah na ya roƙi Allah na ya hawaye to na san Allah zai karba ittirari kenan amma ka roƙi Allah kana bushe idonka a bushe zuciyarka a bushe hasali ma baka san me kake yi ba komai larabcin larabcin harkan ba larabci ne ba saboda kana akhirin bi nasiyatiya inna rabbi ala siratin mustaqim wa qawluhu a cikin du'a madin في حكمك عدل في قضاءك ايه ماض في حكمك عدل في Kafin aje اجي اسالك هو kaga wannan shi ne wannan yi wa Allah kirari an ce ka yabi Allah ka majjada Allah ka fahama Allah ka kumbura Allah ka girmama Allah kaga na ce mahadin hukuncin ka ne a kai da abin eh, hukuncinka adalin fiye ka ba uka zartarwarka daidai ne to don mana hadal kalam wannan magana ta tattaro an rairi a haduhuma maza a hukumin haifi abdihi zartuwan hukuncinsa a bawansa wa tsani ya ta zama hamduhu wa adal hukaba ya tattaro godiya ga Allah ainihin bayyana adalcin Allah wa huwa subhanahu lahul mulku wa lahul hamd kai ke mulki na ga Allah tsarki na ga Allah wa hadha ma'ana qawlu nabiyhi hud alayhi salatu wassalam haythu qala ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wata dabba ba wani mai yawo a doron duniya na kiyashin nan da ka gaina tafiya shi ke juya kwakwalwar kai din nan da ka tau da gida shi juya kwakwalwar ka ka tsallako da masallaci ka tsallako da shi da ka zauna Allah ya juya kai tau da kai kullu shay'in bi yadihi akhadan bi nasiyatiha kenan ashe mutum bai iya cutar ka sai dai in Allah ya tsoro ma wannan abu sun makala ta'ala sauro bai ke zon ka sai Allah ya turo shi saboda zunubin ka ku? kawai sai ka ji mala ya gasa ma ke wuce kai Allah na tuba Allah na tuba saba maka na ka turo min bawon ka inna rabbi ala siratin mustaqim ku? sun makala inna rabbi ala siratin mustaqim ai ma akawnihi malikan tare da kasancewa ubangiji na mai mulki ne qahiran mutasarrifan fi ibadihi shike tafiyar da bayansa nawasihim biyadihi madigoginsa na hannunsa fa huwa ala siratin mustaqim ina kan hanya daidai tattaba bu zalunci aikinsa wa huwa al'adal da hmm? abin da yi wa Allah duk da dai mugun an ce a kashe shi amma ai ba a sallata mugun akan mutum sai yayi wa Allah wani abu ba ga wani ce ko godiya ta naje zan hauta aborance ne yace to Allah ne wani abu dokin kan ga ya gibi ka to da wanda kai wa Allah ka tashi zai eh, kaje za ka sa wanda ga kasa bai bai kasan da haushi ko ka saba bai za ka fito ka ga aljifa rabe-rabe daga waje shi inda lillahi wa inda ilaihi raji'un Allah na tuba saba wa Allah na yi sai jefa ni cikin da jefa ni duk abin da zai damu malaka gon wa ma mi wa ma asaba min musibati wa huwa al-adal معناه أي فهو على صراط مستقيم مستقيم معناه فهو العدل شيني في وهذا متن أكي مصر الذي يتصرف به فيهم فهو على صراط مستقيم هنا كان حنيا دي دي تتا في قوله Abin da ya faɗi ne daidai wa fi'ilihi aikinsa ne daidai wa qada'ihi wa qadarihi wa amrihi wa nahyihi wa thawabihi wa iqabihi duk ala sirat mustaqim yake jaza'u min jinsil amal Abin da aka yanke ma shi dace da kai ka tashi baka da lafiya abin da yafi kyau da kai kenan umarni abin da ya bada umarni shine daidai nahayi shine daidai thawab iqab فقبره كله صدق labarin alakab gaskiya ne wa qada'uhu kulluhu adal hukuncinsa duk da ya hukunta shine daidai wa amruhu kulluhu maslaha harkarsa dukkansa maslaha ne alladhi naha anhu kulluhu mafsadatun wa thawabuhu alladhi duk abun da Allah ya hana ga baki ɗayan saɓanna ne ya hana shi la yanha illa amma mafsadatuhu khalisa aura jiha wa liman yastahiqqu thawaba ladan na wanda ya cancanci lada ne nasara na wanda ya dace da nasarar ne bi fadlihi wa rahmatihi wa iqabuhu ladabinsa kuma haka liman yastahiqqu al iqaba adalihi wa وحكمته har yanzu dai du'a'i nan ne mai albarka mutum sai haddace du'a ita du'a shi isa du'a'i ne mutum bai san mai yake fadi ba in an ce bai san bai tun bai san mai yake ba sai ga kaman an raina masa ma alfarku bainal hukumi wal qada me ya raba hukunci da kada, wanda ya kamata an tambaya to malam ya shirya tambaya abun a tambaya to alfarku bainal hukmi wal qada wa farqu bainal hukmi wal qada ila al mada'u lil hukm wal adl lil qada bambanci tsakanin hukunci da qada an sanya al mada'u lil hukm zartuwa ga hukunci ba madin ko fi hukmuka ba Wala adalu lil qada adalci ga abin da aka zartar fa inna hukumahu subhanahu yatanawalu hukumuhu diniyu ash-shar'iyyu wa hukumuhu al-kawniyyu al-qadariyyu fa inna hukumahu hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala yatanawalu hukumahu diniyu ya taɓo hukuncinsa na addini eh, ya taɓo hukuncin addini a shari'i mana ƙura'ani da hadisi kenan ko a ce masa al-ma'amuratu wal manhiyatu kenan inda hukuncin Allah ne ya haɗa abubuwan da aka ce ai ya tattaro abubuwan da aka hana yi. wa hukumuhul kauni ya taro hukunci kauni alkadari abinda Allah yanke sai ya auku kamar namiji zamo namiji mace ta zamo mace ko dan adam ya tafi a dan adam kauni ne kuma fa saniya ta koma saniya jaki ci gaba da zama a jakinsa maciji ya ci gaba da zama a macijinsa ba zai zama kadangare ba dangare na na kadangare kare ina karan shi ko da ya cikin tumaki wannan hukunci ne kauni baki haka zai zama baki fari ina fari haka akai kowa haza hukumul kauli ذاك Wannan الشرعي na fi zane نوع وأي نوع الديني الشرعي والكوني القدري كو وين هو كنت بيدين والنوعان نافذان زرتتون في العبد ماضيان فيه زرتتون اي كتتون abinda Allah wancan shari'a an riga an zartar da shi ko dai kai ka fita ko kuma ka bari ka halaka wancan kauni ku dama can wannan babu lada a cikinsa wannan haka Allah ya kaddaro sai dai mutum ya rungume kaddaran inda ya samu kanshi to can ku zaka ce madin fiyya hukumuk wa huwa man al'abdu bawa makahurun tatal hukumai ne bawa dannanne ne ko murkusashe ne a karkashin hukuncin nan guda biyu ayya hukumin wa ayya hukumin لا الديني الشرعي والكوني الكدري دي حكماني هذا مضى يا صدق صنع تدسوا فيه ونفذ فيه شاء am aba متن ياسو so لكن ya الكونية lakin شنكينا hukumar la yumkinuhu mukhalafatuhu shi ba a saba shi idan Allah ya ka dogo ya za ka yi ka dinga daukan kaya kila ka zama gajere ka rage tsawo bai yiwuwa in Allah ya ka gajere za ka dinga lilo ko ka yi tsawo ba ya yiwuwa haza kauni ne yadda Allah ya yau ka kaza ka zauna kana baki ka ce za ka zama fari za ka shiga matsala kuwa ko kana farin ka ce kana nema ka zama baki za ka shiga hadari wannan kawai haka saka samu kanka sai ka bai shi haka kana siriri kai yi ƙoƙarin zama mai ƙiba za ka illanta kanka kana mai ƙiban ka ce za ka nemi ka zama siriri ka sha wani abu ka zama haka za ka kashe kanka haza kauni dole shi rungumansa ake haka Wa amma وأما الديني الشرعي فقد ya شو أنا shi إنها mutum yana iya sabawa? iya cikawa yana iya sabawa a shi ne mai fatar ke ce da aka cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na farko an masu amma na karshe su za su yi shi da kansu khalqu amma ko amma ibada kai za ka yi mutum ba zai ce to ni ma dai Allah ne bai kaddaro ba ka gani shi isa ni ma Allah ba ya Allah ya ga dama ni ma da nayi wallahi ina so in yi sama da haka Allah ne bai yadda ba kila kai Allah ya kaɗan mutane shi har ka ga baka samu karfin da zaka yi bauta Allah ba to dilala baka da rabo har ka samu zuciyarka a bushe ba tausayi a cikinta to ka tabbata ko kira Allah ya ka baka da rabo ne eh, isa ba za ta lankwasu ba kauni ne wanda aka riga aka halitto shi kauni ba zai je aljanna ba malam ba za shi ba yi wa dai saura hanyar je aljanna amma ban da shi don haka na hukumani hukumani ne eh kauni eh, madin fiye hukumuka hukumu dinnan alkauni eh, ko addini shar'i wal kauni al qadari samitu wa amma addini shar'i faqad yukhalifuhu dini shar'i wannan ana iya saba shi mutum yana ce gashi na an ce mutane sun imani sun ki imani an ce a tashi aiki an ki aiki an ce a tashi aiki karatu an ki karantawa walamma kana alqada wa huwa al-itimam an gama me al-hukm ko kun ga akwai sirri a hukumu din nan walamma kana alqada huwa al-itimam wal ikmal qada shine cikatawa shine kammalawa qada cika abu hukumu zartarwa an zartar an cika wadalika innama ba da madiyhi bayan zartarwa ne ai za a cika in an zartar a cika shi a shi mai kyau wa nufuduhu qala al-mawla qadar sallallahu alaihi wasallam ko adalun ba uku. yanzu ka tashi du'a ina ka san me kake roƙon kana yi Allahumma inni abduka ka haddato ka haddato to i amma za ka yi hadda na'am eh da karanta wanda hal to ai kana magana kana san kawai misali yanzu da kaje gaba in kaje gaban sarki ba ka ce ranka da dai ba to lokacin da haka din da ranka da din a ke eh ya dai wannan na duniya ai in daga duniya za ka gano lahira ina fata ka gane daga inda a duniya har dai kasan in ka je gaban basara ke kace ran ran shi shi daɗe ko da dunkwale hannu ka alu suna da baka durkusawa ka san har azuci zuci eh? to haka nan kai ma yayin da ka zo ka ce Allahumma inni abdu ya tafi can can can can ibnu amatika eh, ibnu abdi ibnu amatika to yanzu kana sanin me kake faɗi wani abu yana dukanka a jikinka sama da yadda kake zaune a gaban basaraki da zai yiwu sai dai yi wa. na hede sa ata masa don kila eh, eh, kana da shekara arba'in kila kai kuka a gaban ubangijinka bai kai dubu ɗaya ba hmm? ban ji ba eh ko me kake wai wuya da kake irin wannan du'ayin to kana da shekara arba'in da wuya ya kai dubu ɗaya Ta ga nuna na kafan abu rashin sanin girman Allah wa ma kadarullaha haqqa qadarihi sai dai muna wa kan mawaziri Allah ka gani jahilai muke ne yanzu muke gane abu don ka karanta ka fassara ba ilimi ba ne ba ka da iya yare ilimin daban ka san hakan yi ne ilimin ai eh, ma adalon fiye kaza ko ai alhukumul ladhi akmaltahu hukuncin nan da ka zartar da shi wa atamamtahu wa nafantahu fi abdik adalun minka fihi adalci kai a cikinsa kai daidai kai kuturu ya zama kuturu adalci kai makaho ya zama makaho adalci kai talaka ya zama talaka adalci kai basarake ya zama basarake adalci kai mai ilimi ka bashi ilimi adalci kai wani kunje makaranta tare bai samu ba adalci kai adalun fiye kada adalun fiye hukumu a adalun fiye kaza eh ma fiye kaza wa ammal hukumu fa ma ya hukumu bihi subhanahu amma hukunci shine abun da Allah kan yi hukunci da shi wa kada yasha'u tanfizuhu wa kada la ina ganin dama ya zartar da shi ina in ya dama ba zai zartar da shi ba wa kada la yanfizuhu fa hukuman diniyan فهو ماض في العبد إذا ونا حكمنا ديني نظر تجنة أباوة وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه إن الله إذا ارتد شيء مضى فيه وإن لم ينفذه إن دفع عنه كونيني فهو سبحانه شيء الله تبارك وتعالى يقضي ma ya bihi yana zartar da abun da yake zartarwa a cikinsa yana cika abun da ya ga daman cika shi wa gairuhu kada ya kadi bi qada'in wa ya kadiru amuran la yastati zaho. wani Allah kad ya kadi bi qada ya tashi zai yanke hukunci ويقدر أمرا يكن قدر أبو ولا يستطيع تنفيذه بيتكش وهو سبحانه يقضي ويمضي أما الله يكن ينكي يزرتس حساك له القضاء والإمضاء ينادى حكم ينادى ذكر الله شيء وقوله fiye في قضاءك wannan fata tadabburi yake da daddare karin mata wannan shi ne siga tadabburi yanzu wannan hadisin ɗaya ishe ka ya ma yawa ma a nazarin dare Allahumma inni abduk ka tafi ka dawo ka tafi ka da ya ishe ka tunda shi ma ina nazarin rana ɗaya ne fitar da wannan ilimi عدل في قضاء يتضمن جميع عقبيته في عبده في عبده من كل الوجوه من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت tajawuzin wa وغير ذلك wannan adalon fiye ba ya tattaro mana jami'a a qadiyatihi dukkan hukunce hukuncensa dukkan abubuwan da ya zartar zar me jami'in zartarwa hmm? zarce zarcensa bai kama da hausa ba jam'in zartarwa bai da jami'i shi ne mafi kyau bai da jami'i zartarwa ka ce ya haɗa gaba ɗaya zartarwansa a bawa min kulli lojo na lafiya ko ciyo na lafiya da ciyo yanzu ka zo masallaci da kanka mai da kai gida a zo da kai masallaci a sai ka koma gida da kafa katangarar wannan yana waje ina waje adalci ne haka adalo fi gaba wa ginan wa faƙari da samu da rashi duka wannan daga Allah yake lazzatin wa alamin jin daɗi da shan raɗaɗi kuna zaune da mutum sai ce maka hannuna na yi mara raɗaɗi wa hayatin wa mautin haka rayuwa da mutuwa uqubatin wata tajawuzin ladabtarwa da tsallakarwa wa gairi dalika gaba daya wannan adalon fiye kaza duk yadda kai ne na ɗauka. idan an saka a wadata ka rike wadata in an barka talaka ka rike talanta in kana jin daɗi ka rike jin in wahala ka kake sha ka rike wahalan ka in rayuwa mutuwa ai eh, duk inda ka samu kanka ka hakura da inda ka samu kanka qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ma min musibatin asabakum babu wata masiba da za ta same ku kana ya daukan sa masdari abubuwan da suke samu ku na musibu iri iri ko bi ma kasabat aidikum sakamakon ayyukan hannuwan ku ne yanzu mai muke ciki wahala wahala ku an shiga tsanani a gwamnatoci an shiga tsanani wajen neman kuɗi an shiga tsanani a kiyo kiyo wannan yanzu an shiga masifa in makiyayi fita gida sai kaga ya dawo an shiga tsanani a talauci an shiga tsanani a kuɗi an rasa inda zaka duka wannan abin da haifar da wannan tsanance tsanancen ainihin mu muka jangulo shi bima kasabat aidikau yanzu za ka iske wani ne daga cikin abin da nake dai tunani akai akwai gafala gafala ta fi mana yawa muna da gafala yanzu zan kirga maka laifi goma ban iyaka maka hanyar mafita guda biyar ana fama da zinace-zinace ana fama da shaye-shaye ana fama da saba alkawari ana fama da rashin tarbiyya ana fama da rashin kaza ana fama da rashin kaza jama'a kwanda mu gyara ba mu hanya daya ta gyarawa ko akwai wanda zai kirgo yanzu goma bai numfashi ba daga ainihin ɓannace-ɓannace da ake to amma kawo biyar da kawo goma kawo biyar hanyoyin fita in kai magana za a ce za a ƙara maka amma ka kawo hanyar fita ba a ƙara wata sannan in an faɗi a cika ya kamata tunanin masu tunani ya canza a koma tunanin hanyoyin fita ba hanyoyin halakan ba muna da hanyoyin halaka barkatai to mai ina hanyoyin fita a ƙirƙiro hanyoyin fitar da za mu fita akwai su ko wa ma asaba min musibah babu ni abun da zai aku na musibah fa bima ka face da ayyuka hannaye mu ne aidiku wa kala wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur wa in tusibhum sayyi'a idan wahala ta same su wata azaba wata fitina wata jarrabawa wata kaza hayyata da mayata ayyukan hannukan ku ne bima qaddamat aytihi fa innal insana kafur mutum mai yawan kafirci ne fa kullu man yaqdi ala al-abdi ma yaqdi ala al-abdi fa huwa adalun fi duk abubuwan da ya yanke akan bawa ya zartar adalci akan wannan bawan to adalin fiye qada'u fa'in kila idan aka ce idan wani mai magana ya magana fal ma'asiyatu indakum bi qada'ihi wa qadarihi haka ne sabon Allah a wajen ku ko bai yankewa Allah ne shiri ne na Allah fama wajahul adali fil qada to ina fiskan adalci wajen wajen ainihin qada inda an ce Allah ya kaddaro ai to me na yin adalci na na cewa ina adalci aka mai azaba ina so ce maka ina adalci idan aka azabtar da mai sako maganar da nauyi haka za ka karbe ta kilan baka wannan tambayan ba tambaye ka in ka ce Allah ne ya kaddara kuma Allah ya adalci ya ce ya ce maka to yanzu da ka ce haka Allah ya kaddaro sabon Allah kuma sannan ya yi uku ba ina adalci سمعت هذا سؤال من من الملحد إن كن كان مجي أمسا فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر yin adalci a ladabtar da mutum a saƙo bai fito fili ba abin nan naku da cewa gairu to Allah ya rufe asiri yana kusa kusa ya amsa tambaya wannan amsa tambaya da ya rufe da za daidaita kila sai a ce haza su'alu lahu sha'anu wannan tambaya tana da tasiri tana da matsayi ko tsaya kusan amsar da kyau mallan kansa ce tana da matsayi mahimmanci wa min ajalihi ta dalilin ta fa aka samu manya manyan kungiyoyi na addini ko na aƙida aka rabu wanda yawan su ya kai yawa wanda suka kada duniya za'ama ta'ifa an samu su suka ce ina jin ko ina abunan ne eh, sha'ira ne an adala huwa al adalci shine abin da aka yanke Abinda Allah ya yanke dinnan ne adalci ne ulle za ta zati ai Allah baya zalunci zalunci ya koru gare shi saboda haka nan da aka yi makuturu kuturu shine adalci aka yi makaho makaho shine adalci aka yi shi shine adalci kado suka ce li'annar zulma huwa tasarrufu fi mulkil ghairi wallahu na kullu shi me zalunci tasarrufi a mulkin wani ko to Allah komai nashi ne misalin ga wannan na kwan da fila mai ya jarigan na ku ya ne ko foda-foda ba shi da hula ba shi da hula da ya tashi sai ya ɗauki hular wacce ya sa a kan shi ya yi adalci saboda ne ya yi tasarrafi a mulkin wani ko adalci kai tasarrafi a mulkin wani yanzu da za ka ɗaga riga ka kai haka ka sare za ka yanka ta ne adalci kai kayan ka ne ba wanda zai ce lalala yi cuta wa na cuta rigarka wani malami mai na ba da misali ya ce maka adalci kamar kai ne ka gina gida ka haɗa gida ya haɗu nan ka sanya tun da ilimi ne bari a faɗe shi a fili nan nan inda za ka dinga kashi da fitsari kawai duk abin da karantarwa a cikin ka nan za ka je ka juye ka wanke ka wanke gefe-gefe sai ka tura shi ciki nan wurin ka zaɓi wuta za ka dinga kunna a ciki nan ka zaɓi nan za ka kwana nan ka ka zaɓi nan nan inda za ka hira da jama'a mai sauran wurin kai musu can kasashe wurin kashi nan kasashe wurin kaza nan ah, wani kayan ka ne kaga kayan kana tasarrufi kamar shi wurin sallah ne ai wurin za kai ka kara su ce maka a me yasa za ka mai da wani wurin yin can ka shi sallah mu ma kai sallah to saboda kayan ka ne zalunci shine kai tasarrufi a kayan wani amma naka kaya duk yadda kai da shi kayan ka ne to duniya ko ta tabbatar dukkan kaya na Allah ne don haka abin da yanke ya yi daidai eh? magana ya fito wannan ra'ayin musu ne suka ce haka don nan akwai ara'u da yawa fala ya kunu tasarrafahu fi khalqihi illa adalan tasarrufin Allah ba zai kasance a halitta ba sai dai adalci wannan kungiya kenan wani suka ce gaskiya wannan amsa bata amsu ba wa ƙada ta'ifatu wasu suka ce balil adadu annahu la yi aqibu ma qadahu wa qaddarahu adalci Allah bai yin hukunci ga duk abin da ya yake ya shirya falamma hasana minhu al-uquba lokacin da ya gaza ya hukuma ala zambi ulima annahu laysa bi qada'ihi ba shine ya yanke shi ba wa qadarihi nan kaga kai da ji zaka je wari wari mutazilawa ne qadariya ne kadariyar ai na tafiya yana tafiya ai kadariya nan da dole ma mutum ya tsaya shi kana tafiya a can kasa zaka ji an kawo shi ko a kawo shi kai tsaye ko a kawo shi a kai kai ce saboda haka nan kadariya ne suka ce tun da dai Allah ya kaddara duk abin da Allah ya kaddara shi to ba zai azaba a kansa ba ko abin da ya azaba abin da bai kaddara ba kenan to kenan mutum ba a kaddara ko ba la kaddara wal amru anifu nan suka kullo ko kaddara ko wa yakunu al-adalu jaza uku? sai ya zama adalci sakamakonsa ala zambi bil uqubati wa dhanbi imma fi duniya wa imma fil akhira. wa sa'uba ala ha'ula'i abun ya gagari wa'ina aljam'u bainal adli wa bainal qadari suka ce ba su haduwa fa za'amu suka dauka anna man asbata al qadara duk wanda ya tabbatar da kaddara lam yumkinhu an yaqula bil adali ba zai yi faɗi gaskiya ba ya yadda da adalci ba saboda kana in akwai kaddara babu adalci akwai adalci babu kaddara wa man qala bil adali lam hu an yaqula bil qadari kama sa'uba alaihim kaman yadda abun nan ya gagare su aljam'u bainat tauhidi wa itbatus sifati Su tara tsakanin kadaituwar Allah da tabbatar siffofi suka ce muddin akwai siffofi wannan kuma jahamawa kenan saboda haka nan kadaita Allah shine baya da siffa baya da suna suka yi ta'atilin sunayen Allah suka yi ta'atilin siffofin Allah so ce ba zai iya haduwa ba in dai in aka ce Allah na da suna al siffa al kudurat wal iradat wal ilm wal hayat wal sam'u wal basar wal kalam idan alloli da yawa so ce sunayen Allah al malikul quddus salamul mumin al muhaimin al jabbar wannan ai sunaye daban-daban don haka suka kore sunaye suka kore siffofi wasu suka kore siffofi suka bar sunaye Fa za mu Allah ta'ad da ke da ba za su iya tabbatar da kaɗaituwar Allah ta'ad ba wata ala illa be in kare shi fati? Fasara ta'uhudi ta a fila su waye wa 'yan nan? Aa jahama waƙo? Jahama waƙo, wa'inda gidan mota da zillawar. To tun suna tafiya a janɓan biɗan biɗan Wa dama ko? takribal bil kadari suka ce ainihin so a kore kaddara gaba daya eh? kadariya eh da jahamawa ai za ka iya make su gaba da da kadariya da jahamawa za ka iya hada su an ce ta ura ita ce jahamawa kadariyatul saniya ita ce ainihin mutazilawa ai duk kusan ɗaya ne illa kawai jahamawa nasu ɓannan ya fi na zilawa zurfi su mutazila suna ɗan kakkarewa suna ɗan sassayewa suna yin ɗan dojin haka amma su jahama suka fito fili tunda su suka ƙyanƙyashi zilawa. yanzu dai mun samu ta'ifa nawa kusan kuma dukkan su ba daidai aina Alu suna suke عدل في قضاءك إن أهل السنة سقبل أبي وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين سوسون هذا دكم يو سون هذا توحيد دسونا إن الله دسبوك إن الله كما سون هذا وانيني آه، قضاء ودا قدر حتى إذا كبر الإيمان بالقضاء والقدر هو الحكم وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له suka ce zalunci a wurinsu sanya abu أول a wurinsa ba kowa a mai yake zulmu هو وضع الشيء في غير موضعه sanya abu ba wurinsa ba kamar mai kafin misali malam sa abu ba wurinsa ba a ai misali kamar wanda yake na dunkule muna son irin da wanda za a kama misali a ce maka aina kama inda zan kawo shi Mu samu irin wani misali a daura ya a cikin daki sai ka ce ai ana daurewa <laughs> ba da nakon ai ina son da zalunci ya bayyana a sarari eh ai wannan ibada ka kuma abinda kowa zai kama shi a fili eh duk misalai kuka kawo na ainihin abin ka sanya abu ba a wurinsa ba a sa magi aljihu <laughs> eh? ya aidu dai gaba da mai wahala a jin sanya abu ba a wurinsa ba a wannan katar katar da ne mu a fili muke zama da kowa zai gan shi kamar ya taba a kamar dai namiji daura bu yanzu ka samu da namiji da mace suna dambe akan dangwali nawaye <laughs> ina na wani ina na ga ta babu kwali shi kuma da huda a kai shi ina wallahi da wani <laughs> yau ko kuma ita ta kankane masa hula ko ta kankane hula ce a hula ta ce ana ba ta ki ce ba yanzu ta karbe min hula ga babbar riga da jamfa da sauransu amma zan na bukar ɗin sana hula ta ce da ɗan kwalinta da komai ɗinta kuma ta riƙe don ta hana sun ya ba a wurinsa ba ko don a mai nasarar mu je mu samu na eh, sai mu koma na shari'a Hmm? eh <laughs> na za dafa kaza a yar gaskiya game da idan an ce da dafi a ciki to ai dafawa aka yi ci eh. wannan kamar sama da wancan ce aka ce mutu ya tasarrufi ba mai yake da suna mulkin wani eh tasarrufi a mulkin wani kaga wannan wurin wani ne kaje kai tasarrufinsa shi ko wannan sanya abu ba inda ya dace ba akwai inda za a waye da kila a yi wannan eh, eh, mutu sarrafa a mulkin wani ko kila matarsa ne ko ɗan shi haka to amma wannan sanya abu ba inda yake ba ka ga ya fi jafi wancan girma kamar ta bakin wancan zai yin bauta ba inda ta dace ba ana bauta wa mahalicci kai kai bauta wa halitta a eh, bauta wa halitta ah, a sa ibada inda ba ta dace ba to ga misalin malam ya fi fitowa fili don mu wahalar da kwakwalwa da Allah abin ya fitowa fili ka ta'azibil mutai'i wa man la zamba lahu kaman azabtar da mai da'a wanda bai yi laifi ba sai kaga wannan sanya abu ba mahallinsa bane ba wa hadha qad nazzaha Allah nafsahu wannan Allah ya tsarkake kansa daga gare shi fi ghairi bawdi'in من كتابه وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه وهو سبحانه عشي الله تبارك وتعالى وإن أضل من شاء كودا يا بد وند إقداما بتروا وقضى بالمعصية ya yanke yin saƙo walgayya ala man sha'a wanda ba zai shiryatar da shi ba fadalika mahdul adali wannan tsantsan adalci ne fi shi aiki li'annahu wata al-idlala wal ya sanya bata fi mawdi'ihi la'iki bihi a inda idace kayf wa min asma'ihi al-husna al-adalu daga sunayen Allah ta baraka wa ta'ala ya adalci kaga wannan sun hada duka biyu alladhi kullu af'alihi wa ahkamihi sadadun wa sawabun wa haqqun Allah dukkan ayyukansa dukkan hukunce-hukuncensa daidai ne kuma ya dace kuma gaskiya ne wa subhanahu kada awdaha subula ai Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya fayyace hanyoyi wa arsalar rusula ya turo manzanni wa anzalal kutuba ya saukar da littafai wa azahal ilala ya kawar da ciwuka ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول يا تبت يوين شريعة دداء تقول نوع تدليل جي دقني كالتا وهذا عدله وانا عدل شمسني ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد هو أراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله Allah waffaka man sha'a ya datar da wanda ya ga dama bi mazidi inaya da ƙarin kulawa sai Allah ya ba shi inaya ya subhanallahi ya ya datar da wanda ya ga dama sai aka ƙara mai da hankali a kansa misali idan ka yi darasi ka gama kila Allah ya sa maka san wani ɗalibi a cikinsu sai ka ga ko tambaye ka fi ƙara masa bayani bayani ya fi zuwa sai ga kana keɓe shi da wani kulawa da wani menene je haddan ka kaza je ka rike kaza maimaita kaza ka rike wannan yana da amfani can gaba wannan gaba zai maka amfani nan gaba kamar yadda da ya taɓa maka amfani kana ƙara masa wasu ɗalibai da ƙara kulawa ra'ayito to haka Allah a cikin bayan haka suke gaba ɗaya sai aka sako darasin ya watsu kansu duka sai aka zaɓi wasu aka ƙara kulawa da su sai Allah ka zama ciki shi ne inaya kulawa kenan saka kara musu fasaha aka kara musu kaza aka kara musu kaza wannan fallon lahi ne yau tihi man ya sha amma farko an sako darasin gaba ke daya kuma mai rabo ya dauka to wanda suka dauka din sai aka zaɓe su aka kara kulawa da su yasa ake ta roƙon Allah ya Allah ka tuna da ni ya Allah ka taimake ni ya Allah ka agaba min ba zan iya yin wannan abu ba sai da taimakon ka in ka tashi roƙo za ka roƙa ne da gaske nema kake fafa haikar. Ina ya wara da min nafsahi an yi Ina. E ya yanke zai taimake shi daga kansa Wai wafi yuwaffiqahu zai datar da shi fa hada madha fadluhu yu'tihi man sha wa kadala ya kyale mallam ko mallaisa bi ahalin litawfiqihi wanda bai daga cikin wanda ya cancanci dacewansa wa fadlihi wa khalla bainahu wa bain nafsihi ko makaranta zan samu haka in ka je ka zuba darasin gaba ki ka ga mai musu wancan dama wancan wanda ainihin Allah bai kaza ai ana gama da filita sa ta inda zashi ba zai dawo sai gobe gobe ya dawo idan na jiya babu ina sai na yau a ƙara na yau duk ya ji duk ya rike amma kuma haka babu ina inaya kai inna fi zalika la ibara ya ahlut tarbiyya. wannan in kana son 'ya'yanka ɗalibanka su ƙara ilimi to sai ka ƙara musu da haka a yi darasin a gaba to yadda za a dinga tuna musu su dinga bita ɗauki kanka idan kai hadda ka iya ta tsab ka bari sai ka tsaya gaban jama'a ka kawo ta kaga za ta ba ku ce komai ba babu masu dan eh, a taba taba nan ne za ta ɓace kuma ka iya ta ras eh kila ma ka rubuta da ka idan kana son ka kawo ta yadda kake so ya kake haka kawai ka jarraba za ka shiga gida ka yi ka kwanta bacci ka yi ko ka tashi daga bacci ma ka yi ka gama sallah ka karanto ta ka yi menene ka karanto ta to shi ne in ka sa ka gaban jama'a kana ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ga tunan tuyan tuyan ya ya ya ya ya ya ka fi ka je garshi <laughs> amma ba ka ka faɗi da ya kace ya ka ce ma ma'ana ku au kama qala rasulullah wa zalika ko fawqa zalika ko gaira zalika <laughs> to haka to haka in an yi allah da yi sake abun gaba ke da sai ya zaɓi wanda da dama ya ƙara musu kulawa sauran aka ƙyale su su kuma sai abu da yi to allah ka samu cikin yana yakka walam hana subhanahu min ya an yuwaffiqahu allah bai yanke ba zai datar da shi faqata anhu fadlahu sai yanke masa kyautar shi walam ya horim wa adalahu bai hana masa adalcinsa ba adalci abun da kai shi za a baka kai ya kamance shi ne wannan da makaranta eh? idan misali ka tashi kai wa mutane darasi ko kawo darasin kai darasin ne rigihu kai rigihu to alwala kenan ka koya musu alwala da mabiyan alwala ka koya musu gaba daya sai ka ware wasu ka kara dan da ke musu in ka tashi jaraba ya za ka yi ba gaba da za ka musu jaraba ba to jaraba adalci zai yi wanda ya ci wanda bai ci ba ba ba shi ba ko sannu ba ce masa to wannan shine adalcin Allah adalcin na nan wanda yi za a ba shi mai rabon wancan ko ba ya masa bita ba zai yi bita da kansa ya dage ya zo ya samu wanda bai da rabo sai ya kyale shi wani kuma sai an fi shi da wasu ya kusa ba jaraba ko ba dage hmm, bana za a yi ta mai tsadari wa haka ne na wani wannan ababen nau'i biyu ne ahaduhuma ma yakunu jaza منه للعبد على أراضه عنه وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه والتناسي ذكره وشكره فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه ما يكون جزاء منه للأب أبو بند سكان كسان جيسا كمكو daga gare shi gabawa sakamako daga Allah tabaraka wa ta'ala a bawa akan me ke bada akan bijirewa daga gare shi wani sakamako ne daga Allah tabaraka wa ta'ala gabawa akan bijirewa da iwa Allah ai kaga adalci ne akai wa ithari aduhi ba wannan yazo ya fifita makiyin Allah man aduwullahi akbar الشيطان يعيدكم الفقر يأمر بالفحشاء to saboda haka nan mutum sai ya bar Allah ya kama makiyin Allah makiyansa kansa makiyin baban shi Adamu da Hawwa wa ithari aduwihi fita wal muwafaqatu alaihi da hada kai da makiyin Allah wa tanasi dhikrihi ya bar ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wa shukrihi ya bar godiya ga Allah ambaton Allah baharun la fahila lahu ambaton Allah wurin shiga gida ambaton Allah wurin fita gida ambaton Allah bayan sallah ambaton Allah a sallah ambaton Allah a shiga bayi ambaton Allah fita daga bayi ambaton Allah wurin bacci ambaton Allah wajen tashi daga bacci ambaton Allah ambaton Allah idan mutum ya bar ambaton Allah shi kenan ko zai ambaci shedan ai wa shukurhi da godiya ga Allah ya bashi ni'iman da Allah ya masa bai jingina ta zuwa ga Allah ba ballantanai ya gode da baki ballantanai mai ya tsaya ya gode wa Allah da wannan ni'imar fa huwa ahalu an khadilahu wannan kaga ya dace Allah ya kyale shi to mutum ka bar Allah ai shi ma ya barka duk abin da ka bar shi ka na duniya ai ya barka in kana son ka abu ya rike abu to ka lizunce shi kana lizunta shi zai zauna kana bari sai na barin ka daya saboda haka nan wai masu iya muka suka ce kowa bari gida gida ko ya bashi duk wanda ya bar Allah Allah ma ya bashi ya bi jire ya bi makiyin Allah ainihin ya manta da ambaton Allah godiya ga Allah fa huwa ahadun an yakadula huwa yatakhalla an na biyu duka wannan fassara ne na a adalin fiye uku Allah ya sha ulahu zalika ibtida'a dama can Allah bai so wannan daga gare shi ba lima ya alamu minhu annahu la ya arifu qadar ni'matil hidayati saboda abin da aka sani daga gare shi wannan mutum bai sanin daidai gwargwadon ni'imar Allah ta baraka wa ta'ala saboda haka nan Allah ya kyale shi wannan suna ke ko da an dawo da su duniya za su koma gidan jiya Allah ya sha lahu Allah bai ga dama ba daga gare shi ibtida'an lima ya alamu minhu saboda abun da Allah nan ya sani daga gare ta ko gare shi annahu la ya arifu kadar da imatul hidayati bai san darajar shirya ba malam ko sallar asubahi kan kayi a jami'i ai ka gode ka ci alaka juya ka ci alhamdulillah ya Allah yanzu ka duba a ce maka zaman da muke ana ko da yaya ne yanzu wani na zaune a cikin tv wani na kwanci a gidan ina bacci wani ina nan yana huta wani na zaune cikin iyali ana hira wai duk addini ne to ka ganka lokacin na ya ce maka kana zaune kana neman ya Allah ishe ya annabi ya ce ko ba a dace ba ai kaga ne an dace Allah zai bada ladan wahala da aka yi kuma fata balla tana samu biyu wala yashkuruhu alai ولا يثني عليه بها ولا يحبه فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محله ولا يثني عليه الله يا سنبزي يبو غريش بدون النعمة ولا يحبه بيصان الله نهك فلا يشاؤها له Allah ba zai kaddara masa ita ba da adami salahiyyati mahalli dun zuciyarsa bata dace ba mahal alqalbu nabi zalika alladhi lahu الذي مكانه القلب قلب الحي يعني قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين بل وكذلك آيها هكذا fatanna ba'dahum muka jarraba sashen su bi ba'dhi Allah ya jarabci mai kuɗi da talaka hmm? haka yake zaga mai kuɗi bai son talaka shi ba talaka bai son mai kuɗi ana maganan yan wata ke duk masu kuɗin nan ne za su zama yan wuta don kullum mai talaka yana kallon mai kuɗi da mutane wannan musiba ce shi kuma shi ma wancan yana kallon shi matsayaci mara amfani to in ba su mai ba duk kawai nan wuta za su sai wanda ya san matsayin da Allah yake saboda shi wanda ya dauki talauci ba kin sa ake ba wanda ya dauki kuɗi ba san shi ake ba wanda ya tsaya ya saita wannan ya fita daga cikin wannan shine zashi aljanna Allah ya jarabci ya zuba ya jarabci hata dan binni da dan gauyi shi dai dan binni bai san dan gauyi dan gauyi ma bai san dan binni shi dan dan binni kullun yana kallon dan gauyi wani soko ne shi kuma ɗan ƙauye yana kallon ɗan binne wani macuci ne to haka ake kuma harka ba haka take ba duka kowa da inda Allah kaddaro masa zama haka masu mulki da talakawa akwai jaraba a tsakani Allah fatanna ba'dahum bi ba'dhin ba don a gaba ba liya kolo a ha'ula iman Allah alaihi yanzu a inda da Allah ne ima gare su wannan kai daga ni a attajira ne masu mulki ne a tsakanin su talakawa min bai ne na bacin ka eh, haka nan shi ma zai iya shigo cikin kawai na gani wani a cuci wannan wani a cuci wannan Allah ba zai ainihin ba kuwa zai tsaye ga menene iya abin da ya waje ba kan shi ba ya hakkinsa yake kallawa to amma wannan gafala ke kawo ta da shagala saboda su tun farko dai ai kaga soyayya ta hada su alaysa Allahu bi alam bishakirin shin Allah ba ya san masu godiya gare shi ba bala wa qala ولو fihim khairan فيهم خيرا لأسمعهم إنا لله هذا تخويف والله إلا عند الله wa ta'ala ya san akwai wani alheri a cikinsu da ya jiyar da su a shirhi isa ana karatu ba san zuwa in kana karatu duk wanda ya taba karantarwa yayin da yake karatu akwai wanda yake son su zo wurin su zauna wanda ina ga kila hatta nazarin da yake ina nazari wannan kaga wani ya fita daga abin da ke ciki kaga wance ta an yi maganin ciwon ta daga nan kaga wance an mata kaza daga nan ita ka ko a jikinta shi ko a jikinsa sai kai ka huta a kanka da Allah yana son su da alheri da ya kawo ba ka za ta tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha iyaka kawai kai karatunka wanda izo iji karatunka shine wanda bai ji ba kanshi kila la Allah Allah ya masa budi ta wani wurin to amma akwai abubuwan da za ka ga an yi an ya kamata wane yana nan ya kamata wance tana nan domin matsalolinta ne wannan domin matsalolinsa ne wa'annan domin matsalolinmu ne wa'annan su ko a jikinsu sai dai kana fita waje kuka zana ce gaskiya an shiga matsala gaskiya na shiga matsala su to da kana na tsari da an wurare ka hmm? da an wurare ka inda ka ji waccan aya duk wanda ke zama akwai ran da zaka kwana cikin masifa ko ka wanda cikin masifa kana zuwa ka buɗo littafi sai ka ga gaba ɗaya matsalar da kai take taka ce ce alhamdulillah to yanzu wanda bai zuwa makaranta don Allah ya ike warware matsalolinsa <laughs> ya aka yi shi yana mamaki baka ji bbc baka rayu kai kana mamakin baka ji magana Allah ba ya aka yi kana rayu har yanzu faralasitin da ke kama mutane bai kama ka ba wanda ke tare da maganan Allah shi ne wanda ke samun mafita a harkokinsa ka yi ka yi ka yi ka dinga tafiya kawai baka san inda ka taho ba ka san inda za ka je ba kana magana ne a adi assalamu alaikum ina barkan mu da dare ina wuni lafiya kalau lafiya kalau jama'a lafiya yaran lafiya kwana biyu ba a saduwa to masha Allah to sai an wa to sai an wa Allah sa ta saduwan mu nan ko duk abin da kake faɗi baka san ka kake faɗi ba don menene abin da ke damun ka na damun ka amma kana bantara wata ayan kana ballo wani wannan kana shigo wata mararraba sai ka galla ga kayanka a nan sai ka kwashe kawai ka kara kai gaba in dai kana karatu da tadabburi za ka ji ka suna fita da ba ka da bukatar wani mutum da zai maka nasiha kafin a yi maka nasiha kai wa kanka don menene kana ta tadabburi Allahul muwaffiqu hmm? Eh, eh ɗaliban ilimin daban hanyar su. ai to ni ne nace zama misalin wannan inda ke wurin matsaloli makaranta in dai za ka je makaranta ɗalibin ilimi ko wanda zai yi karatu ya bari idan kai karatu za ka zama kanda, da kai da wanda bai je makaranta ba duk ɗaya kuke don yanzu karatu za ka kanta littafi daga bango har bango in ka tashi ƙarshe ta ba ka fita da matsala da amma inda za ka zo ka zauna za ka ji abin da ka sani ya zama sabo yanzu kamar ba kai ka karanta ba kana neman shafin littafi fa'idan har ka mutu dinga zuwa makaranta da daɗi ba daɗi za ka ji abubuwan fita aliman alim Allah a khairullah asma'ahu da Allah ya sa akwai alheri a gari da ya jiyar da su fa idza qada ala hadhihi nufus idan Allah yanke wa'annan rayukan bid daɗi على العينك بطاقة سوية والمعصية كان ذلك محض العدل أنت أن عدل كيني كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى الأقرب وعلى الكلب الأقول كان ذلك عدلا فيه كما يبدأ الله تبارك وتعالى إذا قضى الله على النفوس Bin dalali. in Allah ya yanke wa rayuka su bata wal ma'asiya kana zalika mahdhal adl san adalcin sa ne kamar yadda idan qada ala al hayyati bi an taqatula hakan ya yanke kuna macija ta kashe kaddara adalci ne akan ta an taqatala aw aqrab aw al aw ala al kalb adalci ne gare ta a kashe ta Kuna man kalbu a ko wakaza wa zalika adalan fihi an yi adalci a kashe su wa in kana makhluqan ala hadhihi sifa duk da Allah ya halici maciji da kashe da dafi go ya halici kare da cizo ya halice kuna ma da harbi sai ce a ya kashe su ya halatta a kaga an kashe su an yi ne an yi adalci wa qad tawfida al mun cika magana fi haza. في كتابنا الكبير في القضاء والقدر ai ya riga ya yi magana a wani littafi wannan pamphlet ne idan tuno kaɗan a ciki wahuwa kitabu shi ne na zambala hahi ɗan kurwa da ya fensa na kuma fensa ne inna na zambala a wanda ya tashi a al-maqasudu kace mai dan Na yi fatan wannan na farko ma abin da Allah ya hukunta shine kadalu duk abin da Allah ya zarta ne adalci saboda kan shi ne. Ma suka ce a taifin annal adala huwal maqdur saboda duk abin da Allah ya aikata adalci ne domin zulmu mubtani lahu saboda kana li'anna zulmu huwa tasarruf fi mulkil ghairi shine zalunci to ka ga ai yi ba baka gane ba larabcin ne ko kome al maqdur al-maf'ulu al-adl huwa al-maf'ulu ka gane maf'ulu shine adalu za ka tashi yanzu kowa yi wuce lahiya lahiya kai ko na bai zartaro ma da ciki ya yi daidai ɗan wannan haka Allah ya kaddaro shi ne makadoro sai ka ce masha Allah fa'ala yin haka dinnan shi ne daidai tun da ba zalunce ka ba zalunci Allah ya hukunci akan wani wanda ba kayan sa ba kai ko kayan shi ne ai na fata ka gane to oh wannan ta'ifan da suka tafi kaga ba su iya haɗowa duka ba kamar da ahlus suna suka hada. da ƙaddara da menene da adalci eh? da hukunci da Allah ya kaddaro da da Allah aika su janibi biyu suka samu suka hada su ahlus sunna in ka dube su can nan ku janibi ɗaya suka ɗauka kawai cewa suka ce kamar a ce maka ne irin idan kuna muƙabala da mutum kace me hikiman yin zai ce masu mugi ne kaga ba dama kai magana to wancan ku ana son a ga hikiman abun a fili in abu ne aka ce me hukuncin wanke hannu sau uku kafin kaza suka zo suka ta'abbudi ne inda ba don ta'abbudi ba za ce wanda ya fito daga wanka ba da sake wanke ba tun da zai farilla wanke fuska ne ina ba ta ka gane to amma abin da nake so in nuna maka cewar idan wuri ya kula ya ce maka ta'abbudi ne to shine duk abin da Allah ya hukunta shine daidai don kayan shi ne zalunci ya tasarrafi akan wanda ba kayan shi ba ai kaga an san da Duhudu, ko su ko ce suka ce karin inaya ne yi gaba daya aka koyar da kowa aka kara wa inaya wa ina da aka yi jarraba ka gani da adalci wanda ya ce a bashi wanda bai ci ba ba shi ba Eh. Eh. ai duba a farko mace ce aka ce shi hukunci ko a kada zartarwa ne hukunci ko cikatawa an ce ka zama zartarwa zartar da ai wannan abu ainihin hukumu kuwa shine cika abun din ji ilal mada lil hukum an hukunci ne zartarwa kaza a cika ta abin da a samar da shi yadda yake shi ganin yawa eh eh adini ne tunda sakamako ne janyo dini ne shar'i ne sabawa yi ita wanne wadda ake yanta wadda duk da yi dini ne afuwa ce ta Allah a yi yantawa afuwa ce daga Allah tun da shari'i ne wanda an riga an zartar Allah ko kayan shi ne yana ya canzawa an yi ga daga bawa sa da ya ga cancanta eh. wai a wanne wuri ne ƙa'ida ta zama ne da wani darasi na yau ko na jiya sai kuma me na ka daga nuna shi karanto aya aya mu je wurin za a ganowa akwai shi kwanciki ko da shari ne Eh? aina hafar har farkon darasin eh? a ida suratul fatiha ti ya yi abun da yawa a kafin a fa'ina to a fa'ina bil khalqil awwal na gan shi ma ayubi amrihi kama ayat bi bai dati hamama ayubi sun kafa mana da al'amuransu kamar yadda ainihin a tattabara ta rasa inda za ta yi da kwanta za ka gan shi akwai shi a cikin ainihin abunan eh, ya ce wannan misalin ana buga shi fa'ai na bilkal grawal yukalu li kalmomi ne ko kuma anan ne to kaga yukalu li kulli man ajaza an shay'in ayya ya abin da yake fasa luga yake ciki ayi duk wanda ya kasa abu akan ce masa ayya ya kasa mishi fulan fi hadha amri kaga ayubi amri ba sun kafa ina harkan su ba kamar yadda tattabara ta sai da zai da kwanta